يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar goma daren sha ɗaya ga watan ramadan watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da biyar ga watan shida shekara ta biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na tafsirin littafin allah alkur'ani muna nan cikin suratul anfal a kuma cikin wannan sura mun tsaya a aya ta hamsin daidai inda yau insha allahu ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta hamsin da ɗaya zuwa aya ta hamsin da uku kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka yi saurari karatun bakin su malam bismillah ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام

Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil ma'anar wannan aya a taƙaice. Allah ya buɗe ta da cewa zalika yana nufin wannan sakamako wanda ya same ku ko arna na makka bima qaddamat ku ya same ku ne a saboda abinda da hannayenku suka gabatar muku na munanan ayyuka a rayuwarku ta duniya wa annallaha laysa bi zallamin lil abid kuma saboda haƙiƙa Allah ba mai zalunci ba ne ga bayinsa bai zalunta ko ɗaya daga cikin bayinsa daidai da ƙwayar zarra shi mai hukunci ne na adalci ba kuma ya zalunci kasar wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika bima qaddamat aydikum abinda ake nufi da cewa wannan sakamako wanda ya same ku dukan da aka rika yi wa wato arna a lokacin yakin badar wanda ya haɗa da makarsu ta fuskokinsu da dukansu ta bayansu duka ta ɓangaren bayan allah sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam da duka ta ɓangaren bayan allah mala'iku banda kuma azabtarwa da Allah subhanahu ta'ala ya musu waɗannan dukkan abubuwa da suka faru da su shine Allah yake sanar da mu cewa ya faru da su ne bima qaddamat aydikum sakamakon abin da hannayensu suka gabatar musu na miyagun ayyuka da munanan wato ainihin abubuwan da suka aiwatar waɗanda suka zama dalilin sabbaba musu cancantar duka da azabtarwa kuma ko da aka ce zalika bima qaddamat aydikum haka ya same ku ne sakamakon abin da hannayenku suka gabatar muku an ambaci hannaye aka danganta faruwar abin da ya faru na ayyukan da arna suka zuwa ga su saboda mafi yawanci bayi sun fi amfani da hannayensu wajen aiwatar da abubuwa kafin ka ga mutum ya buɗi baki ya yi wani abu ya kai hannu kafin ka ga wato ainihin ya yi amfani da ƙafa a kan wani abu to ya yi amfani da hannu sau ba iyaka sau da haka galibin abin da bayi suke yi hannu ya fi kaso mai yawa don haka sai aka rinjayar da danganta abin da suka yi zuwa ga hannayensu Allah ya ce wa anna Allah laysa bi zallamin lil kuma abin da ya faru da su ya faru da su ne saboda Allah subhanahu wata'ala ba mai zaluntar bayansa bane ba zaluntar sa'i ba ya azabtar da su ya kuma wato anin fuskantar musu da ba daɗi a rayuwa bayan azaba ga duka da kama wasu da kuma wato anin bautar da wasu duk wannan sakamakon laifin da suka yi wa Allah na aikata miyagun ayyuka shi ya jawo musu ba zalunci Allah ya musu ba hukuncin da aka yi musu adalci ne abin da ya dace da wanda ya nuna na dama a yi masa sakamako wanda yake mara daɗi don haka ya zo cikin hadisi ingantacce wanda a karɓo daga sahabin annabi a bezar Allah yarda da shi daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace haƙiƙa Allah yana cewa cikin irin hadisan da manzo waita daga ubangiji ɗaya daga cikin hadisai kudusi ubangiji yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ku bayina tabbas haƙiƙa na haramta wa kaina yin zalunci zalunci bai halatta gare ni ba bai cancance ni ba bai dace da ni ba waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi abin haramtawa tsakaninku yadda ya haramta gare ni haka yake haramun a gare ku yadda bai dace da ni in yi zalunci ba bai halatta ba haka kuma bai halatta bai dace ba ku yi zalunci fala ta zalamu don haka kada ku yi zalunci to kada ku zalunci junanku Allah yake cewa a cikin hadisin da ya bayan an nisa da bayani ya ibadi innama hiya a'malu Ko bayina kadai abin da kuka ga nake muku ayyukan ku ne uhsiha lakum da nake kiyaye muku su duk abin da ka aikata an rubuta ana wato ainihin rubuta da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma'ana duk abin da bayi suka aikata an rubuce shi magana ce ko ku aiki ne saboda haka Allah yake cewa ayyukanku ne nake kiyaye muku su man waje da khaira don haka wanda ya samu alkhairi sakamakon ya rayu yana gudanar da rayuwarsa bisa yin aikin alkhairi fal yahmadillah ko ya gode wa Allah ba dabararsa ba ce baiwa ce daga Allah da dace waman waje da gaira zalik wanda kuma ya samu wani haka idan manto ya ɗige da samun mummunan sakamako fara ya lumanna illa nafsa to kada ya zargi kowa sai kansa shi ne ya jawo kansa abin da ya faru da shi don haka anan ma Allah yake cewa da mu zalika bima qaddamat aydikum ku quraishawa da kuka saba wa manzo kuma kuka fito na fito da shi dan ya kasa abin da ya faru da ku na azabtarwa da halaka da kuma wato duka ta bangaren mutane da mala'iku ya faru da ku ne sakamakon abin da kuka jawo wa kanku wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi har wa daga cikin ayoyi waɗanda suke ƙarin bayani a game da wannan aya da muke tsaka da magana a kanta da tafsirinta akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nisa aya ta 40 inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra tabbas haƙiƙa Allah bai zalunci daidai da misalin ƙwayar zarra duk kankantar zalunci Allah bai yarda da yi ba Allah bai baiwa kansa dama da halaccin yi ba kuma akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul yunus aya ta 44 da Allah yake cewa inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a tabbas haƙiƙa Allah bai zaluntar mutane wani abu mai kankantarsa walakin nan nasa anfusahum kanu yadhlimun sai dai mutane ne suke zalunta kansu da kansu suke yin abin da Allah ya hana su cancanci uquba da azabarsa da kuma fushinsa Allah ya tsare mu sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala mai adalci ne bai zalunta kowa daga cikin bayansa. kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa abin da ake saka wa bayi da shi na uquba da azaba da horo matsananci yana samun su ne a ta dalilin miyagun ayyukan da suke aikatawa da za su rayu suna masu bin Allah da kyautata aiki da ba fuskanci haka ba amma rashin yin wannan da miyagun ayyukan da suke da bintsirewar da suke da sabo da suke ne ya jawo suke ganin abin da bai musu daɗi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake كدأب آل فرعون والذين من Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ka bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayati Allah fa akhadhahum Allah bi dhunubihim inna Allah qawiyyun shadidul iqab fasara wannan aya a takaice da Allah ya ce kada bi ali fir'aun abin nufi halin waɗannan kafirai na ƙuraishawa da suka fuskanci abin da suka fuskanta na azaba kamar halin wato anin mutanen fir'auna ne yadda mutanen fir'auna suka yi kafirci suka wato ainihin ja'in ja da manzo na Allah subhanahu wa ta'ala ko manzannin Allah annabi annabi Musa da annabi Harun ya zama sun cancanci azaba to kamar haka mutanen makka wurin shawa da waɗanda suke tare da su suka saba wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kafirce da shi suka cancanci abin da suka cancanta na azaba to shine Allah yake ce kadabi ali fir'aun halin waɗannan kafirai da suka fuskanci abin da suka fuskanta na ba daɗi kamar wato halin jama'ar fir'auna ne da shi fir'auna wallazina min qablihim kuma kamar halin waɗanda suka gabaci su fir'auna ne su ma waɗanda suka kangare suka ƙiban Allah subhanahu wata'ala suka ƙaryata manzanni me ya abin da suka kasance na halin da suke kai Allah ya ce kafaru bi ayatillah sun kafirce wa ayoyin Allah sun masa ayoyin Allah sun ƙibin su sun ƙaryata manzannin da suka zo musu da ayoyin fa akhadahumullahu bi dhunubihim sai Allah subhanahu wata'ala ya damke su kamu na azabtarwa ya kama su kamu na wato ainihin hora su me ya jawo haka Allah ya ce bi zunubihim saboda laifukan da suka rika yi na saba wa Allah da bin tsirewa wato ainihin manzanninsa Allah ya ƙara ayar da cewa inna Allah qawiyyun haƙiƙa Allah ƙarfa ne ƙarfin da ba a rinjayarsa kakkarfa ne da ya gagaru kowa shadidul iqab kuma wanda yake mai tsananin horo da azaba ga wanda ya saba masa ya kuma mutu yana saba masa bai tuba ba fasara wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala ya ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim zuwa ƙarshen aya malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji da rama yake cewa bayan Allah subhanahu ta’ala ya ambata mana abin da ya saukar da shi ya afkar da shi ga mutanen badar sai kuma ya biyo bayansa da abin da yake nuni a kan cewa wannan shine tsari na ubangiji subhanahu ta’ala da sunna daga cikin sunnoninsa dangane da abin da ya shafi ƙungiyoyin kafirai da kafiran da da na yanzu da ba masu zuwa Allah subhanahu wata'ala yana da wani tsari da yake tafiyar da su duk sanda suka bincire suka yi kafirci suka fito na fito da masu ciyar da addininsa gaba to sai ya kama su kamun da ba za su kufce ba ya azabtar da su azabtar wadda ba za su iya jurewa ba shi sa Allah ya ce fa akhadahumullahu bi dhunubihim don haka sai Allah ya kama su kamu wanda yake matsananci a ta dalilin laifuffukansu don haka wani tsari ne na ubangiji subhanahu wata'ala game da bijirarren bayinsa da kuma Allah ya ce kafaru bi ayatillah sun kafirce da ayoyin Allah nan ma sai malamai suke cewa wannan gaba ta wannan aya fassara take yi ga al'adar wato anin jama'ar fir'auna da waɗanda suka gabace su na al'umman da suka gabaci wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nufi al'adar da suke kai ɗin wacce take sawa allah ya kama su ya halaka su ɗabi'ar da suke kai ɗin muguwa mara kyau ita ce kasancewar suna kafircewa ayoyin allah ayoyin allah iri biyu ne akwai ayoyinsa da manzanninsa suke karantawa wanda suke ɗauke da dokoki na shari'ar addininsa dokoki na tsarin yadda yake bukata bayan su tafiyar da bautarsa kama daga abubuwan da za su kudace zuwa wanda za su ambata su faɗa zuwa abubuwan da kuma za su aikata da sauran gabbai da kuma abin da bayi suke gani na mu'ujizozi da Allah subhanahu wata'ala yake gudanarwa a hannun manzanninsa ta bangaren abin da ya shafi ayoyi na halittar Allah waɗanda suke na ƙaddara tintinti kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa wata yi tsage biyu don tabbatar da manzancin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba aya karantawa bace ba sura bace daga cikin surorin alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya wato ainihin baiwa annabi Musa sanda da kuma wato in ya sa hannu yake in ya sa hannu a wuya rigarsa ko aljiwarsa yake fitar da shi na mai haske kamar satellite yana haska wa al'ummarsa inda yake da duhu suna ganin gabansu saboda haka duk irin waɗannan ayoyi ne don da suka shafi na mu'jiza na wato ainihin halitta da Allah yake hukuntawa ba ayoyin karanta wa mutane ba ne su fahimci doka da kuma tsarin abin da Allah yake so su yi masa na ibada to duka kowane daga ciki ire idan waɗannan kafirai su fir'auna da wanda suka gabace su su wato ali abu jahal da wanda suka biyo bayan su da wanda suka riga su duka suna karyata ayoyin Allah samfuri guda biyu ayoyinsa masu bayanin dokokin addinin sa da ayoyinsa na bangaren abin da ya shafi mujizozi da ya wanzar a hannun manzanninsa to Allah yake gaya mana wannan ita ce halayyarsu ɗabi'arsu su kafirce wa ayoyin Allah subhanahu wata'ala ko waɗanne daga ciki Allah ya ce inna Allah qawiyyun tabbas haƙiƙa Allah ƙaƙƙarfa ne zul quwwatil matin ma'abocin ƙarfin da ya fi gaban aja da shi shadidul iqab mai kuma tsanin azaba da horo ga wanda ya saba masa wannan gaba ta ƙarshe ta wannan aya da Allah ya ce inna Allah qawiyyun shadidul iqab jumla ce wato ainihin daga cikin ayat take da tabbatar mana da abin da wato ainihin sauran ayar kafin a zo nan ikunsa wato yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya azabtar ko ya kama waɗanda ya kama na arnan da suke lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama su abu jahal da makamantansu da wanda suka gabace su tun lokacin fir'auna da ma wanda suka gabaci fir'auna ya kama su ya azabtar da su ba yadda suka iya kuma haka abin ya faru da su ba su iya maganta wa kansu komai ba to wannan bayanin da Allah yi a farkon aya shine ya cika shi da cewa saboda inna Allah qawiyyun shadidul iqab Allah ka karfa ne mai kuma tsananin hukuba da horo da azaba don haka ba yadda suka iya dole suka fuskanci azabarsa da da wani wanda ya sai hana wannan azabar da ya hana da da wani wanda ya sa ja da shi da an samu wanda ya ja da shi din to amma saboda babu sai Allah subhanahu wata'ala ya kare aya da cewar shi ka karfa ne karfin da ba isa ja da shi ba mai kuma tsananin horo ne da azaba ga wanda ya saba masa Allah ka kiyaye daga cikin harwa yau ayoyi waɗanda suke bayani a kan tsananin azabar Allah da uƙubarsa game da bawan da ya rayu yana saba masa ya mutu bai tuba ba yana saba wa Allah akwai faɗin Allah jalla wa'ala cikin suratul fajr aya ta 25 zuwa aya ta shida, yake cewa fa ma izin, la yu'adhibu azabahu ahad a ranar alkiyama babu wani mai azaba irin azabar Allah subhanahu wata'ala wala yuthiqu wathaqahu ahad kuma babu wani wanda yake dauri da tamkiya da wato ainihin kukumi irin tamkiya da dauri da kukumin ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake nuna cewar azabar Allah ta yake da azabar waninsa domin su mutane idan kai musu abin da za su yi maka azaba imma dai kasancewar kaɗin mai laifi ne laifin da ya cancanci a hora ka a azabtar da kai ko kuma a'a saboda wata manufa ta su ta rayuwa saboda sun fi karfinka a matsayinsu na wato alim masu sarauta ko mukami mukami ma kuma irin wanda yake na shishigi da wuce gona da iri bayan da ka iya da su sun fi karfinka dole ka zama ƙarƙashinsu. to irin waɗannan idan suka so azabtar da wanda yake ƙasansu ko suke gai masa ba daidai ba ba su da ikon azabtar da shi azabar da za a ce sun kai makura babu ya irin ta da wani zai iya yi a sai dai su yi abin da suke iya yi wanda a ƙarshe makura abin da za su iya yi su ce sun yi wa mutum azabar da ya mutu karan farko ko sun harbe shi bai shura ba nan take ko kuma an kwaɗe shi bai murgina ba daga inda ya faɗi ko kuma idan azaba ta azaba ta tsananta a dai gari a ce sun kashe shi ba rayuwarsa in ma dai da kaɗan da kaɗan suka rika gutsurarsa za a zo ga lokacin da za a ce yanzu ya mutu ba rai ba gutsura ba ko me za su yi masa ba zai ji ba bai san suna yi ba kaga kenan wanda iya abin da za ka iya masa a ce ka kashe shi ba mutuwa kuma duk abin da za ka yi gawar ba za ta ji abin da kake ba ashe azabar da kake yi tana da iyaka tana da makurar da ko kayi ba za ta yi amfani ba amma Allah subhanahu wata'ala san mai da ƙasa mai girma da buwaya shi azabarsa yana maka azaba dubin dubatar azaba da abin da wato ainihin ko ya sa ka mutu ba fa za ka mutum ba haka za ka ci gaba da fuskantar azaba Allah yake gaya mana game da wanda ya cancanci azabarsa yake cewa in ya sa wanda ya sa a wuta irin waɗannan za ka tar da waya a fihil mautu min kulle makan mutuwa na karo shi ta kowane guri azabar da ake masa ta kasansa ta isa ta kashe shi ta bayansa ta isa ta kashe shi ta kansa ta isa ta hallaka shi ta gabansa ta isa ta barkushe shi ya zama ba rayuwarsa amma Allah ya ce wa ma huwa bi mayyitin ba yadda ya iya ba zai mutu ba sai ya ɗanɗana wannan azab kaga azabar da bata da iyaka ba a san ranar karewarta ba ba kuma za ka mutu ba kai ta ɗanɗanarta ai ita ce azaba ba wacce an ka mutu shi kiran ka daina jin abin da ake ma ba kamar yadda wannan aya take cikin suratul ibrahim har wayo kuma idan muka kuma cikin suratul nisa Allah subhanahu wata'ala yana cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan liyadhuqul azab ko غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Allah subhanahu wata'ala yake cewa a duk sanda fatun waɗanda aka jefa wuta suka ƙone suka wato ci wuta suka riga suka wato ainihin gunsa azaba Allah ce sai mu canza musu wasu fatun wanda za su fi ba su raɗaɗi da jin zafi da ƙunar abin da suke ciki na bala'i me yasa muke canza musu fata bayan wata fatar Allah ya ce liya zuqul azab dan su dandana azabar da muke musu ba ranar karewa ba za su daina jin ta ba to Allah ma yake ga mana da cikin suratul a'la yasla an-nar al-kubra ko allazi yasla nar al-kubra thumma la fiha wa la ba wanda yake kin gargadi da ake yake bin tsirewa kiran annaba da manzanni Allah yake cewa Shi ne wanda yake shiga wata wuta babbar wuta saboda girman azabata da tsananin azabata Allah yake cewa kuma in ya shiga wutar la ya mutu fiha wala yahya ba zai mutu ba a cikin wannan azaba da yake ciki ba kuma zai rayu rayuwa mai daɗi ba kullum a cikin bakar rayuwa yake Allah ka kiyaye saboda haka shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen wannan aya yace da mu inna Allah qawiyyun shadidul iqab tabbas haƙiƙa Allah ƙarfa ne ƙarfin da ya fi gaban aja da shi kuma mai tsananin azaba da ukuba ne ga bayan da suka saba masa sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayani na al'adar kafirai tun da da yanzu da kuma nan gaba za ka tarar da suna wa masu kira zuwa ga Allah kuma suna yin fito na fito da su halayya ce ta kafirai ga baki ɗaya sannan kuma aya tana sanar da mu tsarin ubangiji subhanahu wata'ala da hanyar da yake wa da waɗanda suka saba masa suka bintsire wa annabansa da manzanninsa suke fito na fito da addininsa da masu wato bauta masa shi kuma allah subhanahu wata'ala yakan kama su kamun da ba za su kufce ba ya azabtar da su azabar da ba za su iya wato jurewa ba a duk sanda suka karyata manzanninsa ko waɗanda suke kan turbar da manzanninsa suke kai suka yaƙe su suka hana su sakewa sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa babu wani mutum da yake da azaba matsananciya irin azabar Allah subhanahu wa ta'ala duk azabar da wani zai yi ba ta kai ta Allah ba Allah ka tsare mu iba azabar ka bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ذلك بأن الله لم يكن مغيرا Allah subhanahu wata'ala yake zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah sami'un alim ma'anar wannan aya a takaice Allah ce zalika wancan mummunan sakamako da ya samu waɗanda ya sama cikin arna ya same su ne a ta dalilin kasancewar haƙiƙa Allah idan ya wata ni'ima ga wasu bayi idan ya baiwa ga wasu daga cikin halittunsa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'ima saboda Allah ya kasance wato Allah bai zamo ina canza wata ni'ima da yayi wa bayi ba ya kwace ta daga gare su ita yadda ita rasa ta hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai idan su waɗannan bayin har sai su idan wannan wato halitta ta ubangiji sun canza halin da suke kai kyakkyawa zuwa ga mummuna ko kuma sun tashi daga mugun halin da suke kai zuwa wanda ya fi shi muni da kazanta, to sannan allah subhanahu wata'ala shi kuma sai san ijanye tallafinsa na ni'ima da ya musu da baiwa da alkhairai da ya buɗo musu ya ce wa annan sami'un kuma allah mai jin bayi ne yana jin maganganun da suke faɗa kuma alimun masani ne da irin dukkan halin da suke ciki na kyautatawa ne ko na rashin kyautatawa don haka sai ya saka musu da abin da wato ainihin iliminsa na halinsu ya hukunta ya kuma saka musu da abin da ya ji sun faɗa na daidai ko rashin daidai sai wato ainihin nufinsa ya aiki a kansu wajen saka kowa da abin da ya dace da shi fasara wannan aya a bayyace malamai suke cewa da Allah ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji kansa da rama ɗaya daga cikin malamai ke cewa kamar wato anin yadda ya kasance game da jama'ar fir'auna da waɗanda suka gabace su da ƙuraishawa da waɗanda suke kamanceceniya da su daga cikin arna daga nan har Allah ya tashi kiyamarsa za ka tar da cewa Allah subhanahu wata'ala ga su waɗancan da suka gabata ɗin ɓangaren fir'auna ɓangaren ƙuraishawa da ma wasu su waɗanda aka riga aka yi suka wuce banda wanda za su zo ɗin nan gaba za ka tar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya musu buɗi na kofofin alkhairi iri daban-daban a nan duniya to su ma waɗanda za su zo nan gaban za ka tarar da wasu kafiran suna cikin walwala da ni'ima da baiwa ta Allah subhanahu wata'ala kama ga abin da za su ci ko abin da za su sha ko suturar da za su sa ko gurin da za su zauna su fake daga rana ko kuma wato ainihin sanyi ko kuma ruwa da abubuwan da suka kama da haka to za ka tarar irin su fir'auna irin su wato ainihin abu jahal bayan wannan allah ya saukar da littafi domin su annabi musa ya zo da attaura annabi isa ya zo da injila annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da alqur'ani kafin su wasu annabawan su zo da ga mutanensu to waɗannan duka ni'imomi ne allah ya musu a maka ni'imar turo manzo da za ka samu shari'a ka kubuta ni'ima ce da babu kamata a saukar da littafi don ka shirya ni'ima ce ga gagaruma a hore ma abin da ka ci abin da ka sha inda za ka sauna sirri da ka sa ni'ima ce ga gagaruma in a ce misali sai an yi masa keke da keke ba ta ka iya samu da dabarar ka ko kuma wato karfinka to amma sai zamanto suka canza abin da ya kamata su fuskanci wannan ni'imar da shi maimakon wannan ni'ima ta Allah ta aiko manzo su karbe shi hannu biyu ta littafin da aka saukar su yi imani da shi tunda sun san ya fi abin da suke tare da shi na wato wake-wake ya kuma zo da abin da ba su da shi kafin wato zuwansa na abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da wato alin addinin da ya kamata su bi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da ka bautar zuwa ga wasu kun bayi ba wani ya bauta wa dutse wani ya bauta wa dabba wani ya bauta wa wuta to wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce wacce tana wajabta cewa ya kamata su bi hanyar da ta dace ta karɓar wannan addini da wannan kira na manzanni kuma su yi aiki da abin da aka ɗora su a kai su gode a kan wannan ni'ima su kuma karɓe ta hannu biyu amma sai suka ƙi sai suka zo da buntsura suke faɗa da addinin Allah suke faɗa da manzannin Allah suke faɗa da waɗanda suke tare da mabiya wato ali manzo sallallahu alaihi wasallama da wanda suka gabace shi to wanda suka yi haka babu ko shakka sun canza halin da ba shi ya kamata a same su a kai da ya kamata in ma da ba samu wato zuwan annabta da manzo ba wani manzo da ya zo babu kuma wato an wani littafi da ya zo musu da littafin ya zo da manzan ya zo to abin da suke kai na shirme da shiririta da barna da rayuwar ta ci barkatai to ai abin da ya kamace su su baro ta su sauka da kan wannan mugun aiki su kama na kwarai to shine sun yaba sun gode amma sai zamanto suna kan mummunan yanayi sun ƙara wani wanda ya fi shi muni banda shi ba su daina ba kuma yanzu sun gayyato wanda ya fi shi muni na faɗa da manzan Allah na faɗa da waɗanda suke tare da shi da littafin Allah subhanahu wata'ala to wannan sauya halin nasu daga mummuna zuwa wanda ya fi muni ko kuma wanda yake in ma ba kafirai ba ne maimakon bawan da yake an masa ni'ima iri daban-daban ya gode ya karɓi wannan ni'imar ya tafiyar da ita sanar da ya dace sai zaman tu'a a yana ɓannatar da ita ina lalatar da ita yana abin da ya ga dama sai Allah ya janye ni'imar sai ya tafiyar da ita sai ya kame kayansa to wannan yana faruwa da bayi sakamakon mummunar ta'adar su suke kai ta kin gode wa ni'imar Allah da karɓarta a tafiyar da ita inda ya dace Wannan wannan shine yake sa Allah subhanahu wata'ala yake canza wa bayi kyakkyawan yanayi zuwa mummuna sannan malamai suke cewa ita dai wannan aya mai girma da ire iren ta cikin alkur'ani suna sanar da mu wajibcin lura da izina mutum kuma ya zama cewa lallai abin da ya kamace shi ya dage kada ya zama sanadi da dalilin canzuwar ni'imar Allah zuwa ga fuskantar horonsa da azabtarwarsa duk abin da yake ciki ka yi ƙoƙari a matsayinka na bawan Allah ka tafi akan tsarin da baka zama kai ne dalilin da Allah ya canza wata ni'ima ta bayi zuwa wato anin ni'ima ba zuwa horo da azaba ba akan kanka abin da ya kamace ka ka dawwama wajen biyayyar Allah subhanahu wata'ala ka dawwama wajen tsara dokokinsa da jin tsoronsa domin Allah subhanahu wata'ala duk sanda bawa ibin tsire masa duk sanda ya ƙi yin abin da Allah ya ce yayi to Allah subhanahu wata'ala yana iya canza ni'imar saga wannan bawa abin da yake samu ya ci ya kai baki akan karya mawuya sake wadda yake cikin wato ainihin walwala da aminci ya rasa fuskanci tashin hankali matsananci maimakon zaman lafiya ya koma rashin zaman lafiya maimakon wato fuskantar abin da za a ci mai daɗi an koma nema da ƙyar samu da ƙyar to yana daga cikin wato ainihin jarraba da Allah yake wa bayi idan suka ne masa suka ki gode wa ni'imarsa da Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah sami'ul alim haƙiƙa Allah mai ji ne masa ne? to wannan gaba ta cewar Allah mai ji ne masa ne? na sanar da mu cewa babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala na ayyukan waɗanda suke canza halin da suke kai na gari zuwa mummuna Allah yana ji magana ce ya kamata ka faɗa mai kyau ta nuna ba wakka da godiyarka ga Allah sai ka ƙi faɗarta ka faɗi wacce bata dace ba to Allah yana ji a'a wani aiki ka aikata mugun aiki da ba shi ya kamata ka aikata ba sakamakon Allah ya maka ni'ima abin da ka abin da ka sha suturar da ka sa maimakon kai amfani da su kai abin da yake so sai kai abin da baya maimakon ka bar abin da yake ka bari sai ka mai da shi abin yinka to wannan salon da kake yi duk da ba da baki wato ainihin kake faɗa ba daga bai kake aikatawa ya san ka aikata yana sanar da shi ashe da abin da zaka faɗa da abin da zaka aikata duka ba wanda yake boyuwa ga Allah abin da ka faɗa wanda zai sa canzuwar ni'imar Allah ko abin da ka aikata wanda zai sa canzuwar ni'imar Allah yana tare da shi ba zai ɓoye gare shi ba wanda yake nuna mana cewa lallai mu tsayu da yin abin da Allah yake so mu gode wa ni'imominsa mu kauce wa yi masa batulci da bin tsire masa sai abin da aya take koyar da mu aya tana sanar da mu sunna daga cikin sunnonin Allah subhanahu wata'ala na canza ni'ima da yake yi zuwa azaba da wato kunci na rayuwa a sakamakon bayi sun sauya nagarta zuwa miyagun ayyuka ko sun tashi daga mummuna zuwa wanda ya fi shi mummuna da muni da wato kazanta sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗanɗana musu azaba sannan wannan aya tana kwaɗaitar da bayi akan cewa su yi ƙoƙari su dawwama wajen aikata ayyukan alkhairi kamar yadda take cewa da su su yi taka tsantsan su tsawatu su wato kiyayi tunkara abubuwan da suke na sharri da mutuncewa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala hakan zai jawo musu shiga wani mawuyacin hali da samun kansu a cikin halin ni'as sannan bayan haka wannan aya tana tabbatar mana jin Allah subhanahu wata'ala da kuma iliminsa da duk abin da bayan suke aikatawa saboda haka sifar ilimi sifa ce da ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da kansa ya tabbatar wa kansa kamar da manzansa ya tabbatar masa haka kuma sifar wato ilimi bayan ta ji ita ma ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala yana sanar da abin da muke yana jin abin da muke saboda haka abin da ya kamace mu mu tsaye da yin abin da yake so mu bar abin da baya so domin bai jahilci da abin da muke ba wannan shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka yi dai Allah ba mu sa kuskure kuma Allah iya mana